Ma'aikatar gona a jihar Filato ta tabbatar da bullar cutar murar tsuntsaye da ya yi sanadin hallaka kaji fiye da dubu goma a gonaki shida da ke jihar. Cutar murar tsuntsaye dai cuta ce da ke shafar tsuntsaye nau'in kaji, talo-talo da dai sauransu, kuma tana kisan dabbar cikin hanzari. Jami'a mai kula da lafiyan dabbobi a ma'aikatar noma ta jihar Filato, Madam Doris Bitrus ta ce, a yanzu haka sun hallaka kaji fiye da dubu goma a gonaki shida a faɗin jihar. So far, six farms have been depopulated with over 10,000 beds. Madam Doris ta ce akwai wasu gonaki biyu da ke da kaji dubu goma da ake zaton sun kamu da cutar, su ma za a hallaka kajin don takaita yaduwar cutar. Jami'ar lafiyan dabbobin ta ce suna kan wayar wa masu kiwon kaji kai kan muhimmancin kai rahoton bullar cutar a gonakinsu don rage illar da cutar ka iya yi wa 'yan adam. We have warned farmers and we are pleading on their consciences not to sell sick birds. because in so doing they are spreading the disease. Ta kuma yi kira wa masu kiwon kajin da su rika tsabtace muhallinsu don gujewa kajin su kamuwa da cutar. Shugaban kungiyar masu kiwon kaji ta ƙasa reshen jihar Filato Mr. John Dasar ya ce masu kiwon kajin a jihar Filato sun tafka asara. Asaran yana da yawa. Lokacin da wannan cutar ta zo a February last year, mun samu asaran kusan kajin da kai dubu ɗari hudu kuma an samu mutanen da sun rasa ayyukansu ta dalilin wannan sun kai wajen fiye da ɗari biyar to kin ganin asaran yana da yawa to muna ganin kamar abin ta kare sai gashi ta sake bullowa a yanzu da nake magana da ke muna da gonaki dai confirmed guda goma wanda wannan abin ya same su to amma wani eh, komo baya za a ce wannan asara ko kuma wannan cuta zai janyo ma tattalin arziki musamman a Najeriya ma gaba daya. Gaskiya akwai koma baya sosai idan kin duba wannan industry karan kanta tana contributing wajen 25% na GDP na, na economy na Najeriya. To yadda abin tana faruwa kuma sokawa muke ba ba gaba muke ba baya muke to dole zai affecting tattalin arzikin Najeriya gaba ki To mu ma a nan plateau muna da babban matsala domin duka a Najeriya ana duba mummune home of poultry in Najeriya. To daga ƙarshe me kake ganin gwamnati ya kamata ta yi? Muna so gwamnati ta providing disinfectants ma farmers. Magungunan da za kashe eh, kwayoyin cuta da sauransu. Kuma muna roƙon gwamnati kuma su biya mutane domin ya rage yaɗuwan wannan cutan. Muna roƙon gwamnati kuma su zo da eh, eh, wasu incentives wanda zai taimaka wa, manoma su sake farfado. ko na eh, eh, bashi a ko 1% digit eh, interest rate mm. yawa shugaban kungiyar masu kiwon kaji ta ƙasa reshen jihar plato kenan mr john dasar na kuma zanta da wata da aka hallaka kajin nata da bata yadda in bayyana sunanta ba inda ta shaida mun cewa ta yi asarar fiye da naira dubu dari takwas. At my calculation, I lost more than 800,000 naira. The one that actually touched me most was I had workers. and you could see them moving around. Ta ce hanyar samun kuɗin shiga ya ɓace kenan har ma da kuɗin jari. Kuma ma abin da ya fi ɗaga mata hankali shine ma'aikatan da ke aiki a gonan sun rasa inda za su sa kansu. Matar ta ce a shekaru fiye da goma da take kiwon kaji ta san irin gudunmawar da kiwon kajin ke yi wa iyalai da dama musamman a jihar Filato da ke zama cibiyar kiwon kajin. ta ce babban matsala ce da ya kamata gwamnati ta tashi haikan wajen biyan diya wa waɗanda suka yi asarar dukiyansu kasancewar wasu sun rasa rayukansu a cewar wata likitan dabbobi a nan jihar plateau nembu john cutar ta mura tsuntsaye tana da illa wa 'yan adam shi yasa suke kokarin fadakar da mutane su guji mu'amala da dabbar da ta kamu da cutar in an dafa naman kazin da kyau ba wai zai ka dama ba amma damuwar mu in ana gyaran kaza din in kana dan miki ko wani abu zaka ya ka samu contact kuma da ma muna kokari kar ya zama pandemic kar ya affecting wato kar ya affecting ya zama na mutane don ya zama na mutane ba zai yi kyau ba mhm. shi yasa muna kokari a controlling a yi kokari ya sai kan na dabobi a yi controlling nashi rahotanni dai na nuni da cewa yanzu haka an sami bullar cutar mura tsuntsaye a jihohi 26 a najeriya zainab babaji muryar amurka daga jos a najeriya